wato a yau martani ne muka mayar ma haramtacciyar kungiyar 'yan aware ta biyafara wato ipop game da wani kira da suka yi ga al'ummansu gaba ɗaya inda ke kudu maso gabashin najeriya wato garuruwan ibo cewa daga watan afrilu mai zuwa watan hudu kenan dukkansu su daina cin nama wanda dan arewa ya kai su daina siyan shanun 'yan arewa su daina siyan duk wani nama wanda dan arewa ya kai can garin su za su rinka cin nasu daban suka kuma yi maganar cewa a daina takin najeriya a garin su sai dai a yi nasu na biyafara. to wancan maganar takin najeriya tsakanin su da gwamnati wannan kuwa maganar cewa a daina siyan kayayyakin arewa a can garin su shine muka ce to ai mu ma nan suna da kayayyakin su a nan don haka ba laifi ba ne mu ma in muka yi kira ga al'umman arewacin najeriya cewa su yanke hudda na duk wani cinikayya ko ne wani sana'a duk wani kabilan ibo da yake arewacin najeriya don ba mu ga dalilin da kowane lokaci suka tashi maganar biyafara sai su kare akan dan arewa menene me dan arewa dan arewa ne zai hana su biyafara ko ko dan arewa ne zai ba su biyafara kun ga akwai wato magana ta kiyayya an dasa musu kiyayya ba sa kaunan dan arewa ba sa son shi da ci gaba ba sa ma son ganin shi Allah hakika bai kamata mu muga bai kamata dan irin wannan take-taken da suka daga irin wannan magana ne za su fara farma mutanen mu yan arewa da suke zaune a can shi da muka ce to a ɗauki mataki na kungiyoyi masu kai kayayyaki can kudu su san matakin da za su ɗauka don gudun ka su yi asara su canza alƙibla wajen kasuwancin su bai zama dole ba kana kai abu ana maka wulakanci amma dai babban kiran da muke yi shine mu ma 'yan arewa mu shirya daga wannan wata na april kuma mu daina siyan kayan su mu daina cinikayya da su a nan arewacin najeriya